من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala in sake dawo da mu shi wannan mako mai albarka a daidai wannan lokaci don ci gaba da karatu cikin littafin mai albarka ya su salihin na imamu lauyi rahimahullahu ta'ala don ba manta ba satin da ya gabata mun karanta hadisi samura bin bindu da ke babu zammi zil wajhain cikin da yake dauke da darussa da dama daga cikinsu mun ji isa ta mafarki da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayar wanda dalilin kawo wannan kisa shi ne ya nuna mana halaccin ba da labarin abin da ka gani fil mana a bakin da kuma dalilin kawo shi a wannan babi ya nuna maka ka daure ka faɗi gaskiyar abin da ka gani domin yayin da ka faɗa abin da baka gani ba ka jingina wata ƙarya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu mun faɗa cewa shi mafarki annabi sallallahu alaihi Sallama ya faɗi cewa shi ma wani yanki ne na annabta saboda haka idan ka ga abu a bacci ba da shi don ka ba da labarin a kansa sai dai annabi sallallahu alaihi Sallama ya gaya mana kana iya yin mafarki mai daɗi kana iya mummuna in kai mai daɗi ga yama masoyinka in kai mummuna kuma ka kame bakinka kuma kada ka damu kanka da cewa ta ga wani abu mummuna a fuskar har ya hana ka rayuwa ba lalle ba ne ya tabbata zai yi muka ga abu mummunan ba wa aksi hukuwar wafiya da gina shi ne faru da ke sannan bai zama da rura ba ka shi ne ba a fassara wata ba lalle ba ne domin ba kowa ne ya san fassara mafarkin ba ko da masu rubuta da littattafai a kan fassara mafarki akwai littafi kamar samun da ke kamar dishira ne ke na mafarki ita mafarki abu kaza to ga abin da yake nufi abu kaza ga abin da yake nufi amma la a ne da haka ba ya nuna cewa haka abu ne saboda haka ita mafarki wani abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake kawo mutum in ma ya masa bishara in ma ya tsoratar da shi haka kuma tazu ma suka iya zuwa maka a barci da abin da zai ma daɗi ko ya firgita taka. ko me ya faru roƙi alkhairin alkhairin da ka gani filmana in sharri ne ne kariya daga shi to ka gama samun dacewa Allah ya mana muwafaka sannan a cikin yana nuna mana girman hadda alƙur'ani mai girma wata aba ce mai muhimmanci da bai kamata in ka ce alƙur'ani ka bari yana wasa ko ka bari har ya wace a cikin kanka ya zama babu shi ba musamman ma da ta alƙur'ani na zamani ne yanzu wanda galibi wasu sukan haddace ne da larabin min azabin duniya don samun wani abu na duniya mutum ya gane cewa yake kai zama masa wabali bala'i mai girma in har ya samu abun duniya kuma ya tsakaci da cewa a cikin wannan hadisi mun fahimta ka domin an nuna mana daga cikin mutanen da annabi sallallahu alaihi wa sallama aka nuna masa su a bacci daga ciki ana azabtar da su daga ciki a wanda aka fassara masa cewa shi ne al qur'an wanda kuma bayya'ahu ya yi fage da shi wa ya lalace baya aiki da shi baya raya dare da shi Allah ya kare mu saboda haka ne yayin da ta zama hamilul qur'an wani nauyi ne ya ƙara a hawa kanta da mun faɗa shi alqur'ani haddace shi yana da sauki amma ka rike shi kuma ya fi haddace shi wahala bal ma ta bari ya ce dawo da shi ya fi wahala muna dawo da shi akwai gira da za ka rika ji ai wani abu ne mai sauki da na yi ki ba da jijiya kai har ya zo kuma ya ki zama Allah ya kare mu sannan an yi mana wa'id mai tsanani a cikin hadisin har ila yau da mutumin da baya halartar sallah baya zuwa sallar jami ko kuma bai damu da sallar farilla ba wani bai damu da yin da kwata-kwata wani bai damu da yin da a jaki ba duka al'amurani mazmumani abubuwa sun ji abin zargi kana yi a kan lokaci amma ba ka zuwa masallaci wannan kuma baya yi kwata-kwata Ba ka cika dai laifi ne amma na wani ya fi wani Allah ya kare ni kuma an yi bayanin falalar shuhada da kuma makaran tuhum a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yawan kiyama sannan ya tabbatar mana da cewa Allah daru azab wal jannatu daru na'im ita aljanna gida ne na nima, da Allah ya riga ya tana da tawhidin lil muttaqin in ba tsoron Allah ba shiga aljanna kuma da aka mutum na kan shiga aljanna da yi kusurin tsoron Allah Allah da sarki ya ba mu jacewa duka bayanai muka yi akan karya da kuma mutumin da ya karbi wata hanyar ya zo maka da wata fiska ya gema wani da wata su sifatu munafiki wanda a can min al-kufa to sai yanzu kuma ma yake babu bayani ma ya tuba ila kari. babu ƙaryar da ta halatta ƙarya ce amma ta halatta daidai malamai sun ce kar ta faɗaɗa in ta halatta ma kan ta faɗaɗa wanda faɗaɗa kuma zai zama akwai sakaci shi ya sa ma wasu malaman suke ganin da yin ƙarya gara su gara ka yi tauriya tauriya kuma shi ne kamar faɗi wani abu wanda ne sauraron da zai fahimci maganar da kuke a kai kai kuma wani abu kake miki daban misali wani ya so ce ai na zo takin gajiya kana bacci ki kamar karfe nawa ki kamar karfe takwas ki kai wallahi karfe takwas kilo na biyu ka ga me ma'anar kilo na biyu a Hausa ba na bacci amma kai a cikin gare, ko da kana baccin dai a idan ka ne ko da bacci idan sauri ne to kai nufin ka kenan da ka zo wallahi kilo na biyu kaga zai gane cewa ba bacci kake ba kai kuma nufin ka dai ba ka dai ƙaryar da cewa kana bacci ba amma dai ka mai wata magana ba wanda na Allah ba haka yake ne sai na mun daga wannan wannan rubutu ne na tauriya ƙarya ce amma dai ba ta fito fili ba ko mutum ya zai ce mata eh, misali eh, misali zan ba ka yanzu kuma bidiyo

sai kuma za ka fahimci mai duk mutanen ciki wannan ana ce mai a irin waɗannan abubuwa ba da yake ilam da sani ya kai mai karatu annal ba, ita ƙarya ce abun darin kanta wa in kana asluhu muharraman ƙarya ce haramun ce shi sa ma Allah ya saukar da narkon azaba kan masu karya yake ala la'natullahi ala al-kafirin shi yasa mata da miji mace da miji suka yi wa juna li'an sai Allah ya sanya su cikin mal'uni don me domin dole ɗaya ya zama makareci mutumin da ya zai ce matarsa ta yi bina ya rantse ita kuma ta rantse bai ba ta yi ba kaga dole ɗaya ya yi wa ɗaya karya shi sa aka ba su suna li'an domin sun fada karkashin ayar ana la'anatullah kuma an ce alal kazi to ƙarya ne a ramun ce kafa wa yajuzu fi ba'dil ahwal a wasu yanayi an yadda yi da shuruɗin da wasu sharuɗa malaikin kawai kan au ba su hafi da al'abda yake na yi bayanin su a littafi na mai tura al'azka za mu nawa yana da wani littafi na azka kafin fitowar ismin muslim za ka samu yawanci da shi aka fi amfani duk da cewa akwai wasu azkarin da ba su inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cikinsa amma dai littafi ne mai tafsir kulub sosai yana cikinsa wa cikin ce mu ko musassar zalik da kai wato sumanin wannan abin da ke cikin littafin azka yake annal kalama wasilatun ila al-maqasid cewa magana da zaka furta hanya ce zuwa ga fitar da wani sako da kake so ka gaya mutane fa kullu maqsudin mahmud yumkin tahqiluhu bi ghairi kadhib ya arumu al-kadhib fihi yake duk wani abu da kake so ka isar mutane sako a kai in dai gaskiya za ta ba da wannan sakon to ba amfani da yawan mutane kariya kamar a ce sai ne masu nuna falalin hajjar alkur'ani da wasu daga cikin magabata suka wallafa a wani malamin hadisi da ya yi zafi ya kai sifili hudu duka hadisai ne mawuru'ai na ƙarya a kan falalan alkur'ani me yasa ya yi wannan ya ce saboda ya ga mutane a zamaninsa sun yi sakaci da alkur'ani sai ga to gare ya zauna ya kiro a hadisai masu nuna falalin karanta alkur'ani sura kaza sai kan ba wani lada a cikinta wata sura ma ya kan babu ma wani alkhairin duniya wani ma yana son aure sai a ce karanta sura kaza wani kana so kai nasara a nan a ce karanta kaza duka sai mutane kuma suka dawo karanta alqur'ani malamai suka ce irin wannan bai dace ba dan ne za ku yi hadisai ingantattu da suke nuna falalan karanta alqur'ani duk abin da za a iya dacewa da ta hanya ingantacciya to kar a yi amfani da kaya kar a yi amfani da wani kwane-kwane musamman harkar addini ba wani abu da Allah bai gaya mana ba ko wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ba wani zance da ya fi nasu inganci da daraja Allah ya sa mu dace wa illam yumkin tahsiluhu illa bi kadhib ya al kadhib idan kuma abu ba zai yi isar da shi ba sai da an san dole wata karya a ciki to ba laifi da an yi karya kamar yadda za mu karanta a gaba da mutanen da wasu yanayi da annabi ya yadda a yi karyar misali mutum ba zai samu nutsuwa a gidansa ba Allah ya ce ya sanya maka gina ya yi maka mata idan sun da don ka samu nutsuwa to sai zama kai gidanka kullum ka taso daga kasuwa saboda an yi rubarci abubuwa da dama kana tsoron ma shiga za a ce ina abu kaza da kuma ina abu kaza musamman wanda ya aure aure mu zawa ma'ana aure jago jabun aure shi ne kai aure ka da surar kana da kuɗi alhali ba ka da a wajen nema ka ta kai kuɗi ka ta abubuwa da aka zo wancan annabi aka gane ba haka yake to ana iya samun damuwa irin wannan awa ita mace kuma dama tana jimuwa ne a tafiya da ta dora ta isa ake so ka dora gidanka a abin da za ka iya kashe kudin da gwargwadon samun tafiyar da iyalin ka gwargwadon samun ya zama tana can ba bukatu da sauransu yayin da ka fahimci gidan ka ba da kuma kana iya shiryo wata karyar ka gaya wa matar da ka samu kuma saboda in ba da ita ba ba yadda za a yi saboda mata bi abu da su za ta iya ganin ka ba ka da taya ta garawa amma ka ce zan siya miki mota za ta yi idan wata ma ina wanda kai ina wanda nan yana iya yin wata yan kariyar ai wanda na tura ko na iya mutu da wani kaga za ta dan samu riba saboda ne ba za a ga kun ba sai da wannan yayin da jira ya yi jira ya yi jira ya yi jira ka ko ciwo ne yana jikin gari ya dake bai wanke ba zai zama jiki har ma a sama ya zama babu abu sai ta zo da zance kuma kaga cikin wannan ya nuna nutsuwar ba za ta yi wani ne da wannan sannan ce sun man in kana ta hakilu zalikal maqsud mubahan kana al-kadhibu mubahan wa in kana wajiban kana al-kadhibu ya ce idan abin da zai sa abin da kake so a tabbatar din abu ne mu ba ne mu a wajen malaman mutum ma ta sawa tsarafa abin da da insa da rashinsa duk daya to za ta iya zama a wannan baki kuma misalin da na bayan mutum ya dan yi wa matarsa karya da ya yi karyar da bai yi ba za a iya zama ita bai ji ga da cikin dole za ta iya haƙuri amma an yi dai zai dan ba da mutuwa in kuma ya zama dole a yi karyar da dole ba a yi misali wani mutum ka fahimci azzali ne zai zalunci wani kuma ya biyo shi ya zo ya kuya a wani waje a zo a tambaye ka ina yake ya zama wajibi da karya ta shi ta tsara kana iya nuna maka in yayi kan alhali nan yayi dan ya samu salama ya samu kuda ta fitar da shi daga wani yanki da ake so a duniya masu ko na maka ba yake fa'iza fa'iza tafa muslimun min zalimin yuridu qatlahu wala yace idan musulmi ya taho wani azzali ya biyo shi yana son kashe shi kuma ka tabbata kashe shi bai ko ka samu irin kauraye yaran mutum nan sun sha wasu abubuwa sun biyo wani da farashe ka tabbata kai ma ba karamin nauyin da za a ja tsaya ba wani lokaci ne kana da su mai kyau sosai kayan mai jenisinsa da kyau kuma an sun suna iya saurara ba. Don ka samu irin wannan sun biyo wani za su kashe shi kuma ka san inda ya shiga au akza malihi ko kwace mai kuɗi wa akfa malahu shi kuma ya koya kuɗinsa wa su'ila insanun an aka tambayi wani mutum game da shi ina wani ina kan gawa da yayi wajaba likazibu li isba'i ba shi kai karya kar ka ce ƙarya zakin Allah ai ga in kai haka kai ma kai da'awun wajen kake Allah ya kiyaye wa kaza law kana indahu wadi'a wa idha arada zalimun akhzaha wajaba al-kadhib bi ikhfa'iha idan mutum an baka ajiyan kuɗi wani ya zo zai sake ya ji labari an kama ajiya ya zama wajibi kai karyar boye ta matukar yin wannan karyar za ta kai ga kai ga wannan buƙatar wal ahwatu fi hadha kullihi an yi warri shi ne tauriya ita mafi kyau shi ne ka faɗi wata magana mai kama da karya amma ba karya ba saboda haka in ka faɗi magana game da muka ba da misali wa ma'anar tauriya شين أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه شيء وجدت مجانا بقرية وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ جدا جوا أم في بيدا za a gane karya ne inda za a bugi ayoyin abin da in kake nufi za a gane karya ne amma kuma sai ka faɗi maganar wanda mai jin da ya ɗauka haka ne alhali ba haka bane ce wa bin nisbati ila ma yafhamuhu al-muqatab kuma kai maganar gwargwadon yadda mai sauraron ka zai fahimta walau daraka tarwiya وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال ما da ita wuyan ba ya faɗi yin ƙaryar ya nuna cewa ne ga dalilin yin karyar. a da ya san me yasa yayi yayi ne don kuɗar da musulmi ko dukiyar musulmi ko mutuncin musulmi to babu laifi amma da yadda muka faɗa kada abin ya faɗaɗa da yawa wasu dallar ulama uli jawabin kadibi في هذا الحال بحديث أم كلثوم وأنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب فمكر makaryaci ba ne مكر makaryaci الذي كان مذموما wanda za a zarge shi wajen karyarsa ba ana nufin bai ba wai ya ba makaryaci ba ne ƙarya irin wacce za a zarge shi da ya yi ƙarya waye wannan mutum allazi yusuf nan na? wanda yake daidaita tsakanin mutane ni khairan ya isar da alkhairi aw ya kulu khairan ko ya faɗa alkhairi ma'ana isar da alkhairi ka ɗaukar da ba a yi shi ba ka fahimci wayannan abokai ne wani abu ya ya shiga tsakanin su har ya raba tsakanin su kuma kai ka sani kuma kowannen su kana zuwa gun shi kuna gaisa da kai tsakanin ka da su ba wata damuwa kuma hakan bai ma daɗi ba rabuwan da suka yi har kawai sai ka je gidan wane ku gaisa kuna cikin hira sai can ka ce a ah, ka ga ku jiya na wuce ta gidan wane mun gaisa har na ce gidan ka zan zo yake to da Allah ka je ka shi. har ma kai da wani dan abu na alkhairi da kasan yana so har ya ce in ba ka wannan duk ba a yi haka ba kuma shike nan sai dan ji wani ransa, hanya wani kuwa har zai iya mun haka la'alla Allah ya so shi riwa sai ya jefa masa ga gabar da suke yi da wata rana kuma sai ka samu wanda shi ma ka ce ai wani wane ne ya ce na gangan gaishe ta ai nan har mun yi hirar yana jin ta kin yadda yanzu ba kwa kire amma yana jin nauyin yanzu zai ce maka kaza da kaza kaga daga nan zai yi kuma duka ta zuwa bauta duka nufin ka nan shiryo wayannan maganganu shine al-islamu bainan nas ta daidaita tsakanin mutane kuma dan an kira ka mumini mutumin kirki wani mutumin kirki ba ya nuna ba za ku yi fada ba cewa da aka yi inna mal ikwa, ba ya nuna ba za a yi fada ba shi yasa ai Allah yake Bai na baina akawai me ya gawan zulu? in ba za ku bata ba dole ku bata wala ya yazaluna mukhtalifin illa ma Wani rahima rabbuh ولذلك ba? dole a saba ba wuce ma ai zo mu zauna zo mu saba wani lokaci za ka iya ganin abokai a ce maka wane da wane ba taba jin sun yi faɗa ba to hakuri ne ya mutu yawa kowa na danna abin da wani yake ma wani dan ɓaci rai kuma wani allah ba abun da wasu ɗaya ba galibi in ka ga wani na wani suna mutunce sauran to zai yi gidajen su ba kusa yake ba in gidajen su kusa yake ke ba in ba a yi za a ba matan su ma zai su raba ƴaƴan su zai su raba wani abun duniya sai ya shigo ya raba amma suna ɗan nesa da juna da Allah sai ga abun ya fi ci gaba ala kulli hal mutumin da ya kokarin yin ƙarya da dare da mutane babu ba a sa shi cikin tsawon makarita sannan kuma mu gane kai a matsayin da na mai son dare da mutane ba wai an baka dama ba ne in har kana da wata hanyoyi da za ka bi na gaskiya in daidai ta ku in zaunar da ku in ji bakin wannan ji bakin wannan in daidai ta ku muku nasiha nuna muku abin da Allah yake da manzansa akan gaba da sauransu har ma ka ja musu hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuna cewa duk lokacin da ake kai ayyukan bayan zuwa sama da zarar an kai ayyukan wasu masu gaba Allah zai ce ku jinkirta ma waɗannan har sai su ne nisa sai zama ibadu ba a karɓa ka tsoratar da su wannan hadisi ya dawo ya zama sun dawo sun daidaita to wannan ya fi alkhairi kuma da kai amfani da ƙarya idan ƙarya last option ne sai abin ya kai matuƙa kaga ba kan wasu hanyoyi na gaskiya ba kan shi don kayi amfani da ƙarya da niyyar ka daidaita Allah ya sa mu dace wannan hadisin akhrajahu al-Bukhari wa Muslim وزاد مسلم في رواية في الرواية قالت أم كلثوم ولم أسمعه يركز في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث أم كلثوم في الجوا فانتبه جمع الله صلى الله عليه وسلم يا بعد جامع كما كان جنوب متعني لتكيه لا يوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبعد جامع da mutum ya iya jinda ya karya, sai a abubuwa guda uku na farko alhaq ya a ce yau ga abokan gaba sun karo musulmai suna neman hallaka su sai wani kafiri ya zane ka a wani waje ya dambe ka game da yawan musulmai kai kuma sai ka nuna masa cewa kai musulman nan kuma taba jin sun yi shiri irin na bana ba kayan yakin da suke da kuma na musamman ne wallahi dinkarar su a irin wannan yanayi ta wanda shirya alhali kai zai yi baka san komai ma game da irin shirin yakin da suke yi illa dai kawai annabi ya ce alharbu kuda shi yaki dan yaudara shi ya sa ma annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ka abu malik ya ba da labari a cikin tauba da ya yi a can babu tauba yake cewa ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam zai je yaki warra da ibra sai ya yi wata yadda ba misali in zai je terminus misali zai kama hanyar kamar zai je bauchi ko kamar zai je bauchi doktor daga can kuma sai canja hanya sai zagaya da ita inda za abokan gaba suna iya neman sa ta nan alhali ya zaga ta baya ya fito mu ta baya annabi yana yin irin wannan da haka in an zo wajen yaƙi kana da wani abu da za ka abokan abokan ka da shi ko da na baki ne na ƙarya to an baka dama ka yi wani shi ya sa yahudu da nasara da suka bincike littattafan musulunci a cikin sun abubuwa da yawa wanda suke amfani da shi yanzu za ka iya samun tasirai ba su da wani abin kirki wani lokaci amma za su yi amfani da kafafun watsa labarai wajen tallata irin shirinsu da irin makamun da suke da shi alhalin kadibi ya kuma ba haka bane wanda wannan labaran yuri su ba fi qulubil musulmi yana haifar da rauni a zukatan musulmai wannan ka duba mutanen jonathan abin da suka yi amfani da shi kafin zaɓe ke suka yi ta yada propaganda cewa za a tada kasa najeriya za ta ce za a yi kaza za a yi kaza don a firgice don a yi zaɓe amma sai allah ya kwantar da abin jika. hakan bai faru ba allah ya gaba da su da ya tsafa ɗaya kowa da ya tsafa ɗaya da ya ga tangwala shi ke rage mutar da mu kamar an yi ruwa an ɗauki Allah kenan fa'alu lima yuridu wa man yatawakkal ala Allah wa huwa hasbuhu inna Allah baligh amrihi فجعل الله لكل شيء قدرا saboda haka kome da Allah wallahi gari da Allah ba ruwanka da tunanin ta yaya abin zai faru abin da kake ganin shi babba da sosai wallahi abun Allah bai wuce kimtawa shi ba in yau aka ce kafirai suna da makamai na sha ba da wannan misali a ce sojan yaki aka shirya ya shiga jirgin yakin da zai iya haddaka gari gaba daya yau Allah ya ga dama yana cikin jirgin Allah sai aika masa da shi ya shiga hancinsa yana tuka jirgin kiyashin zai kiri shi haka zai iya hallaka kansa kuma a rasa ma bai an daga to da yawa za ka ji ana wani ya yin ya faɗa yin ma yin an rasa ya haka yi amma an kasa yadda Allah ne an kai da maka ba abin da zai faru kuma to ana kulli hali a fagen yaki an yarda da nuna wasu abubuwa da kake da su alhali ba ka da su dan ka ne jefa tsoro a cikin abokan gaban ka. wa aidu lau mastata'tum min quwwa ومن الباطل غير تلهمون به عدو الله وعدوه amma duk wannan da muka yi watsi da shi wallahi da kafirai suka dauka da shi kuma suke kunji da duniyar musulmai wallahi kana jin abin da kai ji wani lokaci wani kana mai kisar kafirai da irin shirin da suka yi kana nuna me ya su wata me ya kana nuna kai abin da duk da shigar ma ba ka ganin sai da kila kanka bai na tsora ta an ya ta zan kuwa da kuwa kai ka zan kuwa ka zan ba kai kai kuwa mutum ga sun yasa mai kuwa ya manta kuma mu Allah ya riga mana wannan baiwar annabi sallallahu alaihi wasallam wa nusirtu bi Allah yana ba nasara da tsoro da zai sa su a abokan gabana على مثل ولا والنبي لم يقتصر على النبي صلى الله عليه وسلم يتمادى الى امته ان تمسكوا بالله والله كيف على الأمة إن اسمي مقود فينا اسمي مقود تفضل الحديث صلى الله عليه وسلم اسمي مقود الدين أتى لتسكي فأعيش أبو جابر إما في كان أبو جنة فأعنا في جيبا مسلمه كيف تكون تقوان قولوه كيبا أن يمانا saboda aka mulki addinin Allah za mu yi nasara na biyu yace wal islahu bai nas wannan mun yi bayanin sa a gaba a baya wa hadithu rajul imra'atahu da zance da mutum zai da wasansa dan ya dace da mata ya gaya mata wasu abubuwa da za ta ji daɗi da'awa ne ya damu da ni kana da'awa daga kasuwa da ta ne ka suna ka ka abinci ka ji daɗi ka a yau tun da na je kasuwa na rasa ya aka yi ni mu yi zan jikin mu bayan ba a yi haka ba ko ya kun yi wani abu ne sai su san gidaje a irin kada mu ne sai su daɗi su ma ji ba a yi ba ko a kama abincin saboda dai ta nuna burgewa ce abincin da mace mun ci tare da in ba ci ba ba zan iya ci ba da za ta rabu da kai kuwa da aka yi ta so tana tiya ka kuma abin ya yi yaki da so wa ɗan ranar ke ba ki gane ku ba ku ba ta gane dola ne to irin wayannan nan duka ne da ke sanya daɗaɗawa tsakanin mace da mijinta ba laifi amma ba na ja faɗa kar ya zama ka faɗaɗa abin kai ko ya sha kai ya har ba wa jiran ta faɗa ma ta gane ko na ta ma faɗa biya a wannan ayi ba sabu bane to ka ka din da ka lalace ne mai kuma amma dai da ka dan faɗa da ko ka dan aka yi wani lokaci rai ya faɗi ke ya juyo wani abu da zai kawo da rai da makamantan wannan babu laifi sannan wa hadisi mar'ati zawjaha ita ma ana so da ya haka na ma ka dan gaya masa irin waɗannan abubuwan in ka duba za ka ai a neman aure ana yin wannan sosai in za ka yana neman aure da wasu maganganu masu daɗi ita ma ta yi shiryo wasu abubuwa masu daɗi amma an zo zaman auren kuma sai a kasa yin sai ga aure ba wuya ya mutu shi sa wani malami yake cewa da ana zaman aure yadda ake neman sa da ba a sha wahala ba. sai ka ga mutum riga wannan zai sa ta ya duba sosai me a jiki ya take ko da ba mutum zai ke babba wai kar a yi jiki manjar ba gida ta riga ta go shi kenan da amma daga jaja kawai ta yi Allah ya saboda saboda haka ne mu kiyaye na abubuwa su aka halatta ma kai kai ya a cikin su in ya zama ba mafita sai da ƙarya Allah ya tare baki na gaba ma da yake babu al-hasbi da tasabbuti fi ma yaquluhu wa yahkihi babin da yake nuna tabbatar da abin da za ka gaya wa mutum ko kake ba da labarin haka za a tabbatar da abin da za a gaya ma ko a zo maka da shi wannan kuma matsalar kar mu ɗauka wai mutane ordinary mutane su ya shafa malamai ma sai ka samu suna shiga cikin matsala irin wannan kwanakin baya mun yi magana a guguwar zaɓe da makamantarsu wanda ya kai da ya so ya gwada kan maluma a garin nan ba kuma wani abu ne haifar da aka ba galibi sai malam wane ya ɗaiku wasu mutane masu samai labarai wane ma yana da su har suka fahimci duk abin da suka zo da iya yadda da suka iya rawar da zance zuwa ga abin da zai firgita shi ko ba ta mai a ce kuma wani abokin malami ne ya faɗa a kansa shi ma wancan an masa haka ba su iya ganawa da juna ba ba su iya bincike ba kowa yana da mimbar yana da jama'a yana da mai gaya wata kowa ya ta abu da dama da sunan kuma kowa ma da wannan ne mu wannan abinci wanne, ko bai kira suna ba an san wane da wane yake wane ma da wane yake kuma kowa yana da awar malinta alhali ko malinta ko kan take ta hada mutane ba su warga ba shi san baka shirya mata ba karka yi ta wallahi malinta matsala ce ba shi yasa in baka shirya mata ba sai ka kayi tafiya ba kula ya zama damuwa wanda bai dauki malinta ba ko kullum ko ina ba kula ba wanda zai ce masa kala amma da kayi da kuma malin da yana jira hula zai zama damuwa wallahi wani gida na ya zo na fito ba hula ya ba mana ko gida na ba na fito ba hula ya ba mana don ga aida kuma ce alhali ba wani addini ne wani sako ne ba a ɗabi'ance ba a san malamai da haka a nan da kasar ya wurare da dama saboda haka yana da kyau ayan nan da Allah ya ce in ja kun fasikun na nabayin yana kan kowa fata bayyana ya sa wasu malaman tafsir masu kake duk wani ne kawo labari Allah ya ba shi matsayin fasikun in ja kun fasikun Allah zai iya cewa in ja'a ta mutalaqi ba sai ba ki kalmar ba ne don yawanci ka naqlul kalam ila al-ghayb shi ga yana iya shiga yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar da al'ummar nan da mutanen da za su so ganin tajar da zaman Allah sallallahu alaihi wasallam duk da haka bai ana a cuta karya a cuta kaje a jingina wa annabi ba amma da ke Allah ya rika wani kare addininsa ko ka ci so ma sai a gane tantance wata mai kyau da mara kyau Allah ya samu gari da yake wala dabbu ma lai salaka bihi yi kake yadda ka duka yin abu da ka da saka abu da ka da garanti kake yadda ka ya shi wani bini bini in ya ji abu kawai yana Allah Allah gobe ne balle ya kuma ga Facebook ga WhatsApp ga tuta ga me ga me wani yana jin abu ba shi ke ya buɗe ya tura wani ƙarar ciwon zai ce ce ana ta'ali aka abubuwa da yawa kai dani saboda haka kar ka faɗa abin da ba ka da ilimi a da abin da za ka faɗa ya zama tana da tasabbu وقال تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد Allah yana gaya masa duk abin da za ka furta yana da mala'iku rafiqa suna rubuta illa alaikum la azmin kiraman katibin na masu taf'alun kuma ka duba lokacin Allah shi ne rubuta maka zunubi baya yin fiye da shawara tana yin zunubin za a ɗan jinkira za a ɗan jinkirta mu ɗan jira ko zai ba amma na dafa kana yin sai a rubuta kai ga duk wani mutum Allah niyyar laifi za ta yi ka ba sa kuma ta ce ba ki lada kuma in kai laifin a ce ba shi zulumi da in kai lada kuma ce ba shi goma duk wannan da ya sa ladan sirrin jayi a cikin munanan aikin ba sai ga wani ya tashi yawan kiyama zunuban su ne minti in lulluɓe ladan kaga sakacin ya yi yawa ne daga cin yana da yawa sosai shi yasa a cikin farko a wannan babu yake jabbun nan musulmai ma da yake wa nabi wurin da rabu ya ba wa ne annan nabi ya sun ba wa ne wa sun ba wa ne kafa cin barki kaliban an yi haddisa bi kulli ma sami'a ya ishe ka ka zama matsalaci in dai za ka ba da labarin duk abin da ya ji sai ka kai abu wani abin da ka ji sai ka sanar bal ma wani lokaci in ka sanar kafin ka ji za a musa sai ka ce a ido na aka yi abu bayan labari aka ba kila ma ka zo wucewa ne ka tsinke ka ji wasu suna zance ka zo wucewa sai ka ji tun wani abu sai ka rike in ka je ka isar a gaba aka ne kure ka sai ka ce a ido na aka a gaba na aka bayan ba a gaban gaban kuma wata sani ba to wanda ma ka sani ana so ka rage yawan faɗansa musamman in ba wani amfani da za a samu illa kawai in ba labari ka yi ƙoƙari kar ka zama mutumin da in ya je wuri dole a har ma kamar wajen wani ya aka ce wani ya zai ce ya zo da shi saboda ka saba ka saba tun kana faɗan gaskiyar har wata ran za ka zo ba labarin ka kirkiro shi saboda haka ka kiyaye me kake ji kuma ka tashi faɗa ya za ka isar da shi وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب fa huwa ahadul kalimini yake duk wanda ya kai sako manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san zancen ƙarya ne ba annabi ne ya faɗa ba yadda an ji annabi ya ce shi ma ya isar a haka shi ma ɗayan makaryata ne idan ka ji ƙarya an jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka mu bakin ka karabu da ita har sai in ka ga mutane sun rungume ta suna ƙoƙarin aiki da ita to ba laifi ba ne ka gaya musu dan me dan su fitar da su daga fadawa abin da ba annabi ne ya faɗa ba da sunan suna addini Ba dai kuma wannan fa ya ji an faɗa ne ya san ina da wanda zai kirkiri ƙaryar kuma fa man kaza ba alayya muta'ammidan wanda ya mun ya da gangan ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai nema wa kansa wurin zama a wuta mana dole zai shiga da nema wa kansa inda bai shiga ba Allah ka kare dole da yin ko da yi musamman harkar addini duk abin da za ka faɗa game da addini ya zama kana da sani a kansa sani kuma ingantacce wanda yake da madogara da su alƙur'ani ko hadisi amma ba ka da shi kai ƙoƙarin kawo bakinka har sai ka kai wannan marhala wani zai yi an ce masa fannin ko an yi walau aya eh an faɗa amma ka fahimci ayar eh walau aya amma ka fahimce ta komai ka fahimce shi da kyau kafin ka isar da mutane wannan sabon Allah ya samu dace hadisi na uku cikin babin malam yace wa an asma رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يوطع ثلاثة سيف أو بيدود متفق عليه وانا هشوف أن تعود لقاتما الكبير رضي الله عنها لكي سوى وتما تاتا دوجا النبي صلى الله عليه وسلم يدك الجمة يا رسول الله إلا لي ضرع إلا لي ضرع تسيكيجيا أبو كل زمان فهل علي جناح شفنا لليل يا رسول الله إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني idan na nuna ƙoshi na nuna wadatuwa daga mijina a kan abin da ba shi ya bani ba misali idan mijina ya kawo abinci ya raba mana ni zan dafa na wanda ya ruwa ya zanya nemo kuɗi a wani waje in ƙara na ko kuma zan iya amfani da wannan ɗan kaɗan amma sai in nuna kuma ni kamar an bani ke da ma'ana dai mijina zai iya mun wani abu kaɗan sai in rika nuna abin da yawa a kan sai in nuna kamar ni ina da matsayi na ji ki matsayi shi za a samu abu kaza ina da zai in nai haka ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما da يوقع da ba a baki ba? mai nuna abin da bai da shi mai nuna isar da bai kai kun ba talabi ki saubai kun kamar mutumin da ya sanya tufafi biyu ne na karya, tufafi biyu na karya ma'ana kenan da farko ga abin da aka baka ga kuma abin da ta nuna sai zama to suka kayi wasu ikofi wanda ba su dace abin da ake gudu ga mutum shine kada ya bayyana abin da ba yi kamar ilimi ne ba ka da shi ka nuna kana da kamar kuɗi ne ba ka da shi ka nuna kana da kuma wayannan abubuwa biyu ba a ƙaryar kuɗi da ilimi ba ka da su dole za su bayyana wata rana sai dai akwai wani abu da ake kiransa al'afa wa man yasta'fif yu'izzuhu Allah al'abbas kuma shine kamewa da irin matsayin da Allah ya ajiye ka ba ka da kuɗi amma baka nuna kana da kuɗi ba kuma baka ka je kunne kuɗi karo da kuɗi ba kullum yana ganin ka wani iri haka kamar za ka roƙa kuma ba ka roƙa ba mu kuma masu kuɗin yanzu sun fi so ka tona wa kanka a jini kafin ya ba wani sai ka gama tona a jinin zai ce wallahi ka gani nan ka gani nan daga kaji ne kudi ya koma ma haka ke yana nuna ma ko kuma babu to daga nan kuma wanda zai ganta kuna haduwa shi zai fara ma kuka kuma shi mai halin ka ta ba da iya ne wallahi da daga gani nan haka na je kasuwa haka na dawo dan me dan kar ka da damuwar jiya saboda haka dai abin da baka da shi kar ka zo da kana da shi kuma mace kadda yi abin da zai nuna tana nuna mijinta ya fi matsayi ta kuma matsayi a kun mijinta a kan wata. sai dai ba laifi ba ne mace ta yi abin da zai ƙara mata ƙauna a wajen mijinta ta yaya idan tana da mata biyu ba laifi ba ne wata tana da wani abu da yi mata wani abinci ko wani abin sha wanda za ka sha ka ji daɗinsa ba tare da kai ka ba da kuɗin ba baka san da shi ba ta aiko masa ka sha ka ji daɗi don ta daɗaɗa maka ba laifi ba ne ta sama wa kanta wani matsayi na musamman a wajen ka amma abin da kai ya kamata ka yi musu ka musu to bai kamata ta nuna kayan ce da wannan ba don za ta haifar da bikina a tsakanin da sauran iyalanka amma in ta maka wani abu da za ka ji daɗi wanda in ka zo ɗakin ta ka ji tana da wani kima a idan ka na daban da matan annabi sallallahu alaihi wasallam wa suna yi masa ba da bane wanda matan mu ne galibi iya abun da ka ba su iya abun da za su ma in ka bayar ba ka dawo shi ke da sai ka ji shi kawai me ya faru me ka aiko da shi la'alla ka fita zafin kai da neman ya isa ka har ma ka manta ma ba kamar wani abu a gida ba kuma aiko ba wallahi matan mu zai zo ko da suna da kudin sai ka ba za su iya yi maka hikimar da in ka zo ma a gaya maka ga abin da ake ba So sai a zauna haka ita ba kana tsammanin abinci sai a ce maka mai ka aiko alhali yana daga cikin siyasar iya zama da iyali mace ta kiyaye abin da zai harkuta mijinta musamman game da abinci abinci matsala ce babba a kan zamantakewar aure ka kawo ba a inda wani zama ya aka kaji balle kuma ka kawo ka gama zaman jira ka ji har kuma ka yi tambaya a ce ai ba ka aiko da kuma ba ka san zaman lafiya babu jiya Allah ya sami wayannan su ne hadisai da malam ya kawo mana su a cikin wannan babi ne albarka na ganin za mu iya tsayawa ne duk da cewa babin da za mu shiga kuma a cikin ne a cikin amma yana da wasu ayoyi wanda na Allah zan ja mana lokaci har mu wuce lokacin da ya dace وخير الكلام ما صلى وسلم Allah ya ba mu dace abinda muke mai kyau a yau Allah ka sa ji ne ranar masana wanda muke da kuskure Allah ya yi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول في سبيل الله أجر ما جاء من مجاهد أمة الجاهلين Gracias. إلا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سنة الله سبحانه وتعالى وإن الدراسة تلك التي تعالى من الرسول الثاني يقول من ذلك إلى حضار المستحيل في عظيم القرآن وأنه يجادل على إسلامه وأنه يجادل إسلامه صعب إليه على تجاوز الإنسان من القرآن abinda mutum gani a mutane da duk ne a kan samun sarkun duka kan mai kawai Allah da kuma sarki mana da bakin na alkai marasa lafiya shi ne ka ba lafiya wannan ba a Allah da yin lafiya Allah ka ba lafiya Allah ka sa a gano da yin ta Allah ka kawo sanadin warakar da shi ne kawo malamin da ke jagoranci ma wannan mulki shi ne albarka mun san halin da shi kuma kowace muna ta a addu'a kuma da ikon ta muna ganin alkhairan addu'o'i ko da aka kada mu tsara mu ci gaba da yi a addu'a Allah ya fito mana da shi Allah ya sanya wannan hali shi ne na wata fara ne da yake da ya kama kuma gobe insha Allah za a yi zama za su sake shiga su a gobe ina roƙon Allah ya ba da nasara ina roƙon Allah ya fito mana da shi Allah ya roƙon da ya fito mana da shi waɗanda ba a jarraba da waɗannan musulmi ba Allah ya tafi wannan mutum da muke tsammanin zai zo mana da adalci Allah ka tabbatar da shi abin da ke cikin kamashin da suna Allah ka yi mana hijabi Allah muna roƙon su ka ba mu hudu na ƙasa ikon yin biyayya ga waɗanda Allah zai zo mana Allah muna roƙon su ka ba mu ikon komawa zuwa ga yankin rabin jamila ربنا آتنا من لدنك رحمة وأي سنة من أمرنا وسبع اللهم أعزنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقينا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تشفع ومن دعاء لا يسمع اللهم حبب إليك الإيمان وزينه في قلوبنا وكامل إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت المستقبل ومدين إليه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين